Bismillahir Rahmanir Rahim. Menene laya tama'im kuma yaya ake amfani da su? Laya ita ce abin wuya ko wani kashi rubuce-rubuce warwaro zane da wasu haka waɗanda ake rataya su a wuyan yara ko a rataya a jikin gidaje da motoci da wasu haka. Menene sababin da ya sanya larabawa suka bai wa laya suna tama'im kuma me yasa ake amfani da laya? Larabawa sun kira laya da sunan tama'im ne saboda yadda suke da aƙidar cewa laya ita ce ƙarshen magani da waraka, tamamu shifa'i waddawa. Wai suna jin cewa sanya laya shine ƙarshen magani da waraka, kuma suna amfani ne da laya da nufin tunkuɗe bala'i ko ɗauke shi, kamar na kambun baka maita ko cuta ko don kariya daga shaiɗanu. Yana daga misalan layu, tsara tsirkiya ko abin wuya. ko jeranta ƙasusuwa da tsirkiya a jikin wani zare ko kuma rataye wasu tsumma musamman mai kalar baƙi a jikin wasu motoci da ajiye mushaf na alkur'ani a cikin karamar kwalba da rataya shi a kirji ko sanya warwaro ko wani abu mai layi-layi na daga a wuyar hannu ko a damtse laya nau'ukansu da hukunce-hukuncensu nau'i na farko shine abin da aka ratayen ya kasance ba Alkur'ani ba ne wannan kuma ya kasu kashi biyu kashi na farko wanda yake zama babbar shirka mai warware tauhidi gaba ɗayansa kamar yin layar da ake neman taimakon wani Allah da ita da aƙidar cewa wai waɗannan layan da sauran kayan tsari su da kansu layun su da kansu za su tunkuɗe wa mutum bala'i ko su ɗauke masa bala'in Kashi na biyu karamar shirka) su ne layan da mai rataya su yake jin wai rataye layan, wai sanya su sababi ne na tunkuɗe bala'i ko ɗauke shi, sababi ne na tunkuɗe bala'i ko ɗauke shi, kamar wadda ake rubuta wani rubutu ko alamomin da ba a fahimtar ma'anarsu, Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam yana cewa, wanda ya rataya wata laya, to lallai ya yi shirka, wanda ya rataya wata laya man ta'allaka tamimatan faqad ashrak nau'i na biyu ya kasance abin da aka rataye ya zamto daga alkur'ani shi ma wannan nau'in haram ne baya halatta a rataye layin da aka rubuta na alkur'ani saboda gamewar hani kan al'amarin rataye layu da toshe kofar sakaci kan rataye-ratayen layu da ƙoƙarin kiyaye alkur'ani mai girma daga wulaƙantawa menene aka shar'anta mana domin ɗauke bala'i ko tunkuɗe su farko dogaro ko tawakkali ga Allah shi kaɗai da karanta addu'o'i da zikirorin da shari'a ta zo da su Allah ta'ala shine mafi sani